inna kafainaka almustahzi'in kuma karka ji tsoronsu saboda mun riga mun kare ka daga makircinsu masu izgili cikin shugabannin kafirci na ƙurashawa.